da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga ƙasar Kamaru a inda zan haɗa ku da abokin aikina Muhammad Bashir Ladan wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan baƙinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'inmu na yau. Bashir Bismillah. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin zauren VOA daga nan sashen Hausa na muryar Amurka naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin Yawunde wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa mu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a ƙasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa to a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu daga cikinsu akwai wato malam shehu usman daga yawunde shehu usman assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, mai magana da ku shehu usmanu daga babban birnin tarayyar yawunde na ƙasar kamaru to shi kuma malam muntari hamisu daga wato baminda babban birnin arewa maso yammacin kamaru a yankin ingilishi a nan ƙasar im Malam Muntari hamisu assalamu alaikum shi gabatar da kanka ga masu sauraron mu wa rahmatullah ni ne dr mutari hamisu daga birnin baminda kamaru dan jam'iyyar sdf shugaban matasa amma a yanzu organizing secretary na northwest region gabaki daya muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm eh, shi kuma daga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum ko za ka kara mana bayani kan wane ne kai Walaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. Ni ne eh, Jafaru, ana ce da ni Muhammadu Jafaru a Conseil Regional a yankin Bertuwa. Eh, nake muku sallama da fatan alheri. Daga ƙarshe kuma ga Sise Bamanga. shi kuma daga birnin duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na fsnc eh, sise ba manga assalamu alaikum eh, barkamu da kasancewa tare da kai na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar kamaru tun alif da da da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a ƙasashenmu wato na afirka baƙaƙe musamman ma a ƙasan cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me sa muka koma baya don a ɗaya ka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayi yi su aka kama su musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a mrc da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala partin ta kuma akwai 'yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma za ka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa a ji daɗi akan nan domin a ji shi ba na tunawa da muhammadu wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da martinez zogo da har yanzu in ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukka ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin nin wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana mm, yan eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su oh, nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan nawa ra'ayi Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka. Mu'awarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a kasar Kamaru. wato mun san cewa tun da da 1990 kamaru ta ɗau ta rungumi wato tsarin mulki irin na demokradiyya to a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa me ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai za mu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa amadu ayijo ya bar karagar mulki kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700 muna da jiragen sama akalla guda bakwai muna da jirgin ruwa guda ɗaya muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai komai wanda kamaru za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau in dai magana ce ta gaskiya to malam shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, sungulla eh, a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai baga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya eh, shafi wato sungulla irin na zaɓe an san cewa a kasar kamaru ba a dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara ƙirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba wannan duk baya nuna alamun cigaban gaban demokaradiyya alhaji shi ai wannan ta tamu ta kasar kamaru demokradiyya ce kawai takin da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a alif dari tara da casa'in da ɗaya dai a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin ta da rigingimu marigayi john funji mafi wasu alkaluman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya shi zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijirar dole kana ji kana gani za ka bar kasan shi wannan demokradiyyan shi ya kawo mana wannan sace-sace mutum shi kwashi maƙudan kuɗi in aka yi magana shi ce yana yana da lauya ai demokradiyya bata da ta bada dama ba a'a shi an yi bincike a'a shi an yi kaza a'a kai wani ma ya iya kwasan kuɗin ya je ya yi ta yi wa jam'iyyar shugaban kasa hidima kaga wannan ya samu ne kamar wata makari da abin da zai iya kare shi daga tuhuma ko ko daga kamu to illan demokradiyyan kenan in ka duba yanzu mafi akasarin ƙasashen da ba su a demokradiyyan su suke ci gaba yanzu misali in ka duba ƙasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasa san salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyar su amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya ƙasar kamaru ita ta kawo mana cikas ita ta kawo mana cikas ba ƙarama babban cikas ma demokradiyya ce ta kawo mana cikas da waɗannan bayanan. malamai na Malam Shehu za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin. Sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.